Fitowa Sura talatin da bakwai Akwatin alkawari Bezalel ya yi akwatin alkawari da itacen ƙirya, tsawonsa kamu biyu da rabi, Faɗinsa kamu ɗaya da rabi, tsayinsa kamu ɗaya da rabi, ya dalaye shi da zinariya zalla, ciki da waje, ya kuma yi zubin zinariya kewaye da shi, ya yi masa zubi huɗu na zoban zinariya ya kuma ɗaura su a ƙafafunsa hudu. zobai biyu a wannan gefe da kuma biyu a wancan, sa'an nan ya yi sanduna na itacen ƙirya, ya dalaye shi da zinariya, sai ya sa sandunan a cikin ramukan da suke gefen akwatin. don ɗaukarsa, ya yi murfin jinƙai da zinariya zalla, wato, tsawonsa ƙafa biyu, fāɗinsa kuma ƙafa ɗaya da rabi, sa'an nan ya yi kerubobi biyu da ƙeraren zinariya a ƙarshen murfin jinƙan, ya yi kerub a iyakar gefe ɗaya ya yi ɗayan kuma a wancan gefe, a iyakan nan biyu, ya yi su a haɗe da murfin, kerubobin suka buɗe fikafikansu sama, suka inuwantar da murfin da fikafikansu, kerubobin suna fuskantar juna, suna kuma kallon murfin, tebur, suka yi tebur da itacen ƙirya, tsawonsa ƙafa biyu, fāɗinsa ƙafa ɗaya, tsayinsa kuma ƙafa ɗaya da rabi, sa'an nan suka dalaye shi da zinariya zalla, suka kuma yi zubi na zinariya kewaye da shi, suka kuma yi masa baki mai fāɗin tafin hannu, suka yi zubin zinariya a bisa bakin, suka yi zubin zobai huɗu na zinariya don tebur ɗin, sai suka ɗaura su a kusurwoyi huɗu inda ƙafafu huɗun suke, sa'an nan aka sa zoban kurkusa da bakin don riƙe sandunan da ake amfani da su wurin ɗaukan teburin, an yi sandunan da ake ɗaukan tebur da itacen ƙirya, aka kuma dalaye su da zinariya, suka kuma yi duk kayayyakin teburin da zinariya zalla, farantansa, kwanonin tuya, kwanoninsa da kuma butoci domin hadaya ta sha, wurin ajiye fitila Suka yi wurin ajiye fitila da zinariya zalla, suka yi gindinsa da kuma gorar jikinsa da ƙerarriyar zinariya. Kof wurin ajiye fitila da mahaɗansa, da furanninsa, a haɗe aka yi su da wurin ajiye fitilan, akwai rassa guda shida da suka miƙe daga gefe wurin ajiyar fitilar, uku a wannan gefe, uku kuma a wancan, a reshe guda na wurin ajiye fitilan akwai kwaf uku masu kama da tohon almon, akwai kuma uku a reshe na biye, haka kuma suke a dukan rassa shida da suke daga wurin ajiye fitilan, a bisa wurin ajiye fitilan kuma, akwai kwaf huɗu da aka yi su kamar furannin almon da toho da kuma mahaɗai, toho ɗaya yana a ƙarƙashin rassa biyu waɗanda suke daga wurin ajiye fitilan. toho na biyu yana a ƙarƙashin rassa biyu na biye, toho na uku kuma yana a ƙarƙashin rassa biyu na uku, duka duka rassa shida ne, an ƙera mahaɗai da rassa wurin ajiye fitila a haɗe, da ƙerarriyar zinariya aka yi wurin ajiye fitilar da dukan komensa a haɗe, da zinariya zalla Suka yi fitilu bakwai, da hantsuka da farantansa, daga talenti ɗaya na zinariya zalla suka yi wurin ajiye fitila da dukan kayayyakinsa, bagaden ƙona turare Suka yi bagaden ƙona turare da itacen ƙirya, shi bagaden murabi'i ne, tsawonsa kamu ɗaya, fāɗinsa kamu ɗaya, tsayinsa kuma kamu biyu, ƙahoninsa kuwa a haɗe suke da shi, suka dalaye saman da dukan gefe gefen da kuma ƙahonin da zinariya zalla, suka kuma yi zubin zinariya kewaye da shi, suka yi zobai biyu na zinariya a ƙarƙashin zubin, biyu biyu daura da juna. don su riƙe sandunan da za a ɗauka shi, suka yi sandunan da itacen ƙirya suka kuma dalaye su da zinariya, suka kuma yi tsattsarkan mai na shafewa da kuma zalla turare mai ƙanshi, yadda mai yin turare yakan yi.